بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بهاتي السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na laraba 23 ga watan rajab a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 18 ga watan uku a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau da yaddar Allah za mu tashi darasi na ɗari biyu da 224 kuma muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha babu nahyi man akala suman aw basalan an gane ko aw kurasa mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 1718 haka ne za mu tashi hadisi mai lamba ta 1819 malam ya ce wa an jabirin radiyallahu anhu qala daga jabir dan abdullahi al'ansari Allah ya kara musu yadda yake to hadisin bai kenan hadisi na 1718 kenan wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ya kara musu yadda yake qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man akala min hadhihi ash-shajara duk wanda ya ci daga wannan bishiya yana nufin ko ita fannuwa ko albasa ko lawashi ko dukkan dangin abin da yake da wari idan an ci shi qala al-khattabi imam al-khattabi yace fi hadha al-hadith itlaqu ash-shajari ala as a wannan hadisi an ambaci kalmar shajara ko shajar ana nufin as-sun tafannuwa wal'ammatu la ta'rifu shajar illa ma kana lahu saq amma larabawa ba sa cewa abu shajar kamar yadda bayani ya gabata sai in yana yin reshe mun faɗi kuma tafannuwa ita yanayinta ba reshe take yi ba yanayinta takan tsiro ne a cikin ƙasa sai a haƙa kamar da yadda akan samu cikin yanayi na albasa da makamancin haka da haka annabi ya ce duk wanda ya ci daga wannan bishiya fala yaqrabanna fala kada ya kusance mu a ahir kada ya zo inda muke in inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yusalliyanna ma'ana kuma kada ya salla tare da mu to anan kada ya kusance mu ana nufin kada ya kusance musulmi an gane ko kada ya salla tare da mu ana nufin kada ya salla jam'i tare da musulmi a ko ina suke saboda gudun cutarwa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1719 wa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من اكل صوما دو wanda yace tafannuwa aw basalan ko yace albasa falyatazilna ya nisance mu Au aw zil masjidana ko kuma ya nisanci masallatan mu dubbin ya tabbata domin ruwaya baya ta nuna dubbin ake nufi kada ya zo inda muke kada kuma ya je masallaci to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daman yakan zauna ne a masallaci a mafi yawan lokaci da haka in yace kar ya zo wajen mu in yace kar ya zo masallaci duk kusan abu ɗaya ne to amma dai malamai suka ce ba wai sai sallah ba hatta cikin jama'a in ka san ka ci albasa karka shiga in ka san ka ci tafannuwa karka shiga in ka san ka ci dukkan wani abu mai wari to karka shiga har sai warin ya rabu da jikinka gudun cutar da yan uwanka muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi a ruwayar bukhari yayi dadi yace wal yaq'ud fi baitihi ya zaman sa a gidansa kada ya fita yawo yawon da zai shiga cikin mutane har su da ke jikinsa sawa'an yawo na majalisa ko kuma na masallaci amma a baya mun faɗa banda kasuwa malamai sun ce duk wajajen da ba su da kima na ka zo na zo ne kowa na iya zuwa ta wannan ka iya zuwa kai ba musamman ma dai misali ita kasuwar kaga kasuwa ai albasan ma anan ake siyarwa tafannuwan ma anan ake siyarwa to kuma dan ka ci sai a ce ka zo wani ka ci tafannuwan ma ka zo mana inda za ka sai kayansa ba he ma ƙara ma da haka ba irin waɗannan wajajen ba wajajen da ake bukatar natsuwa kuma wajajen da ake bukatar taruwar hankali don yin ibada wafi fi riwayatin li muslimin a wata riwayar ta imam muslim man akala albasala duk wanda ya ci albasa wa suma ko tafannuwa wal kurrasa ko lawashi fala ya qarabbanna masjidana kada ya kusanci masallacinmu ko masallatanmu فإن الملائكة تتعذى بما مما يتعذى منه بنو آدم domin mala'iku ma suna cutuwa da irin abin da ‘yan adam suke cutuwa da shi kamar yadda na faɗa mana a darasin baya ta wannan fuskar Allah ya daidaita mu da mala'iku mala'iku suna jin wari mu ma muna jin wari suna jin ƙanshi muna jin ƙanshi idan wari yakan dame su mu ma wari yakan me dame mu ko ba haka ba wari yakan cuta mana kuma wari yakan cutar da su وقال الخطابي رحمه الله إمام الخطابي يتي توهم بعضهم أن أكل الثوم waɗansu daga cikin mutane sun ɗauka wai shi cin tafannuwa uzurin fi takallufi anil jama'a uzuri ne da idan mutum ya yi ci to ba zai je sallar jam'i ba an gane ko da haka wani ma sai in yana so ya ki zuwa sallar jam'i sai ya ci albasa ko ya ci tafannuwa ya ce ai na ci tafannuwa to sai imam al-khattabi ya ce wa inna ma huwa uqubatun li akilihi ala fi'lihi ba uzuri bane punishment ne horo ne ake wa duk wanda ya ci waɗannan abubuwan akan kai ya zo masallaci ba uzuri ake bashi na in ya zauna ba matsala ba a horar da shi ake yi in ka ci ka zo masallaci to kuma da baka zo ba kai asarar lada ba kaɗan ba kuma rashin zuwan kaɗin tun da bisa ga ganganci ne ka ci tafannuwa aka hana ka zuwa to kuma sai an maka hukuba a kansa na fata an fahimta kaɗan daga cikin hukubar ne a fara hana ka zuwa masallaci Ya ce iz hirmanu fadlil jama'a ko iz hurrima fadlul jama'a domin gashi ma an haramta wa mutum samun falalar jam'i da yin sallah a cikin mutane hadisi mai lamba ta 1720 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دقى عمر بن الخطاب الله يقارى مسيدا أنه خطب يوم الجمعة سيدنا عمر يايه إباران الجمعة فقال في خطبته يفدا أتشم هدب التاسع ثم إنكم أيها الناس فلننك سني كوتارا جمع المتاني نادقى تشم مطلولنك تأكلون شجرتين كوكا شوى صبشوي قدابي وانا نفهم البصر تفنوا la arahuma illa kabifataini ni ina ganin su bai kamata ba makaskanta ne bai kamata a ce a ci su a shigo cikin mutane ba to lafazin khabith a larabci yakan zo da ma'anar kaskanci yakan zo kuma da ma'anar haramci wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yana haramta musu daudada abubuwa marasa kyau الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وذاك الخبث وند daga shi aka samu alkhabisu yakan zo da ma'anar kaskanci yakan zo da ma'anar haramci anan da sayyidina Umar yace la arahuma illa khabisataini bana ganin su face makaskanta ba wai yana nufin face haramun ba domin ba wani dalili da ya nuna cin albasa haramun ne ko cin tafannuwa haramun ne amma kuma cin albasa da tafannuwa a shiga cikin mutane wannan kuma mai kaskanci ne za ka jawo mutane su rinka maka kallon kazani kallon ba gidaje ka cutar da su an gane ko ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sana'o'i sai ke da su khabith samanul hajjami khabith yake kuɗin wanzanci mutum yayi ƙaho a bashi kuɗi khabith kaskanci ne karamar sana'a ce in so samu ne a ce sana'ar ka tafi wannan amma ba wai kaho irin na yanzu na zamani ba fa karo irin na da da haka manzo Allah yana so ya koya wa mutane yin manyan sana'o'i da barin me kananan sana'o'i tunda duk mutumin da yake da kishin yin sana'a to bai kamata ya takaita da karama ba ya kamata ya harme babba ko da ka riki karamar to na dan wani wucin gadi ne dan ka samu wani makama da ka samu sai ka ci gaba yanzu mutumin da zai ɗauki sana'a ƙarama ya ɗauka shi daga nan ya gama kaga ya taƙaita wa kansa ya ci ya ƙasƙantar da kansa ya wulaƙanta kansa ina fata an fahimci wannan ba sai na buga misali ba don karkace da kai nake amma dai sana'ar da kai ka san ƙarama ce to ka nemi babbar sana'a in ka fara da ƙarama ƙarama ba laifi ba ne da rashin sana'a gwanda ƙaramar sana'a amma kuma da ƙaramar sana'a fa gwanda babbar sana'a dan kada a dawo ane mana gori kamar yadda wasu sukan yi mana sana'ar kaza sana'ar kaza sana'ar kaza wanda zaka ga a mafi yawancin lokaci mu kadai muke yi yanzu a Najeriya akwai sana'o'in da duk inda ka je Bahaushe ne yake kuma zaka ga kananan sana'o'i ne suna ja mana raini suna ja mana wulakanci duk da ana bukatar su amma bai kamata a ce mu kuma mun makalkale musu ba na fata mun fahimci wannan wannan shine hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake samanul hajjami ko kasbul hajjami kabir sana'ar wanzanci sana'ar kai kaho a baka kuɗi kaskanci ce to amma annabi fa an masa kaho kuma ya biya kaga kalmar khabis ba yana nufin haram ba dama abin da muke so mu fito da shi kenan a cikin hadisin kalmar khabis tana zuwa da ma'ana haram tana zuwa da ma'anar kaskanci da haka sayyidina umar yace la arahuma bana yi musu kallo illa khabisatayn fati na kaskantattu guda biyu suwa albasa da tafannuwa albasa da tafannuwa shine doktor abdulkadir irfan ya ce ai al muntina yana nufin abadda da mutum zuciya ke kyamarsu kuma suna da wari albasa ko da in ka ci zaka ji daɗi amma kuma kai kanka in ka ji ta nema in ka ci ta nema warin sai ka ji ka tsada ko da wani zai ci ya zo kusa da kai kuma sai ka ji mai ka damu to haka nan tabannuwa ko da zaka ci taima amfani a jiki taima magani amma da wani zai ci ya zo kusa da kai sai ka ji mai ba daɗi wannan shine ma'anar da haka daktar abdulkadir ifan ya sake cewa anna itlaq al-khabith la yalzamu minhu at-tahrim cewa abu khabith baya nufin haramun ne yace idil khaba'ith munqasimatun ila mustaqbathin ada wa ila mustaqbathin shar'a domin khabis iri biyu ne akwai alkhabisu a shari akwai alkhabisu al a aw urfi abinda ɗabi'a ba ta so akwai kuma abinda shari'a ba ta so to duk abinda shari'a ba ta so shine haramu amma dan dabi'a ka ba ta son abu baya zama ne haramu an gane ko yanzu wani baya cin dan wake shikenan sai dan wake ya zama haramu wani baya cin fura shikenan sai fura ta zama haramu dabi'a ka ce ba ta so amma bai zama haramun ba amma in shari'a ce ta ce kaza ba a so to ya zama ne haram da aka yi ce hazal basal ina nufin wannan albasar wasuma da kuma tafannuwa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma idan ya ji warin su minar rajuli tattare da mutum fil masjid a masallaci a mara bihi sai ce sai ya hada mutumin da yan agaji ko da manyan sahabbai fa ukhrij ila al-baqi sai ai waje da shi haka manzo Allah yake a aikace bayan yayi wa'azi yayi wa'azi a daina cin tafannuwa ana zuwa mana masallaci a daina cin albasa ana zuwa mana masallaci to amma mutane waɗansu wa'azi baya musu amfani sai an hada da doka da oda to da haka manzo Allah da ya zo masallacin ya ji wani yana warin albasa ko tafannuwa sai ce ku fita da shi kawai sai a kama shi sai a baki'a da shi baki'a arewa da masallacin annabi kenan inda makabartar baki'a take an gane ko to kenan wannan sunnar yanzu ma za a iya ɗabbaka ta mutum ya zo yana cin albasa ya zo da warin albasa ko hannuwa ko warin taba sigari in an ji sai a ce ne a fitar da shi in haka ba zai bayi zuwa ga wata fitina ba babu laifi amma abin mamaki ɗazun nan wani saurayi ya mun voice note ya ce wallahi malam na sha zuwa wajen karatunka ba sau ɗaya ba sau biyu ba a bige amma yanzu maganar da nake maka wallahi na daina shan komai ya ce kuma asalin abin da ya sa ya ce a kasar ɗin malam ja'far ya ji malam ja'far ya ce duk mutumin da yake wani aikin ashe yake so ya daina to ya rinka zuwa karatu yake to shi yana shan kayan maye ya rasa ina zai je ya daina kawai sai ya luzumci zuwa wajen karatu yake wallahi yanzu nan zan fito daga karatu zan fito gida muke chatin da shi Yai mun boys nan na ji to kaga in muka ce za a rinka kore masu fatan mu su zo su daina ko Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da su baki daya da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka da haka malamai suka ce in an ga wata fitina ba to babu laifi in an yi haka faman akalahuma duk wanda ya ci su ko yake so ya ci su inji sayyidina Umar falyumithuma dabakan ya kashe su da da dafawa wata hikimar Allah albasa in aka dafa ta bata warin tafannuwar ita kanta in ta dahu ba ta warin to matsalar wani haka zai ɗauki gayar ya ci gayar tafannuwar gayar albasar zai yafa ya kuma ba zai yi wari ba haka sai na umar yake ba da shawara in ɗayan yana so ya ci albasa ko yana so ya ci tafannuwa ya dafa ta a dafa sosai da an dafa shi kemar Allah shi kenan warin ya tafi kai kuma sai ka ci lafiya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi da haka imam ya faɗa dangane da wannan hadisi ya fi ha fihi ikiraju man da min horiho funi aw basali wa na ma mamin al a cikin hadisin nan akwai bayani na halaccin fitar da duk wanda aka ji shi yana wani wari ko na albasa ko na tafannuwa ko na abu makamancin haka daga masallaci yace wa izalatul munkari bil yadi liman amkanahu da kawar da dukkanin barna da hannu ga wanda yake da iko wannan hadisi ya nuna mana haka kamar yadda bayani ya gabata wannan shine karshen babin babi ne biye masa babi na 51 babu karahatil ihtiba'i yawmal juma'ati wal imam yakhutub babin da yake bayani akan an ki yin zaman samar kwato haka ake ce masa da Hausa kuma ba sai yadda zan kwatanta muku ba bari in ga waye yawa ga kwatankwacin sanan malam Isma'ila yayi da Hausa shi ake cewa zaman samar kwato gashi nan shi galibi zama ne wanda in tufafin ka ɗaya ne to za ka yi tsaraici to su kuma da sahabbai galibi zaka samu zani suke daurawa shi kadai ba wani abu a ciki to idan liman ya zo ya hau sama yana hudu ba kuma duk suka irin wannan zaman sai ya rinka ganin su da shi ne manzo Allah ya hana in riga ɗaya kasa ba wando ko zani ɗaya kasa babu wani wanda ka ɗoro akai to kakka irin wannan zaman kai ko yanzu ne kasa wando da riga in rigar gajeruwa ce ba ta yalwata ba in kai irin wannan zaman sai a ga shaf ɗin ka ya bayyana da irin wannan zaman an hana yin sa a ranar juma'a a lokacin da liman yake hudu ba domin yana sama yana ganin mutane sai tsaraici yake bayyana li'annahu kuma saboda shi zaman yujlibun nauma yakan sa bacci domin a yanayi akwai zaman da in ka sa bacci zai saurin kama ka to shi irin wannan zaman galibi in an yanzu nan za a fara gangadi fa yufawwitu istima'a ko fa yakutu istima'ul khutbah da aka jin hudu ba kuma sai ya kubuce maka in kana gyangyaɗi wa yukhafu kuma ana ji maka tsoron intiqadul wudu warwarewa alwala an gane ko to amma matukar mutum ya sa tufafin sa yalwatacce babu laifi in yayi irin wannan zama kuma matukar ya lamunci cewa ba zai yi bacci ba babu laifi in yayi wannan zama hadisi mai lamba ta bakwai. da ashirin da ɗaya an mu'az ibn anas al-juhani daga mu'az dan al-juhani dan kabilar banu juhaina radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam naha anil hibwa yawm al-jum'ati wal imam yaktub manzo Allah ya hana zaman samarkwato ko zaman harɗe a ranar juma'a a lokacin da liman yake hudu ba رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن إمام أبو داود هذا إمام الترمذي سكرويته كما سكت حديثي نيمي كو القاضي إيال ياي شرح فكما يد ابن الأثير شما ياي شرح قال القاضي إياب القاضي إيال الإهتباء وابن دعك نفي الإهتباء هو أن ينصب الرجل ساقيه شين متين يكفى قورن صديق أطيه شين كفى فون سأطيه wa yudiru alaiha saubahu kuma ya sa tufafi akan kafafuwan nasa aw ya aqida yadayhi ala rukbatayhi ko ya dora hannuwansa guda biyu akan gwiwoyin nasa muta'ammidan ala zalik ko mu'tamidan ala zalik yana mai dogaro da haka wa qala ibn al-asir al-ihtiba huwa ay yadumma al-insanu rijlayhi ila batnihi bi thawbin yajma'uhuma mutum ya daga kafafuwansa guda biyu ya tsayar da su a tsaye sannan ya sa zani ko mayafi a kai ko riga sannan ya hada da hannunsa baki ɗaya babi na hamsin da biyu babu na haiman da kala alaihi asharu bilhijjati babin da yake bayani akan hani ga duk wanda goman zulhijja ta shigo mai wa arada an yudahi kuma yana nufin yin layya an akhdhi shay'in min sha'rihi an hana ya cire wani abu na gashin jikinsa aw afarihi ko na akaifarsa ko faratansa ko kumbobinsa hatta yubahiya har sai yayi layyar idan mutum watan watan zulhajji ya shigo kuma yana so yayi ne layya yana da ikon yin layyan yana sa ran zai yi layyar to babu aski ba yankan farce har sai yayi layya tun daga goman farkon nan na watan zulhajji baki ɗayansu aski kowanne iri gashi ko na ina ko na kai ko na hamata ko na gaba ba a cirewa har sai an yi layya ga wanda yake son ya layya in watan zulhajji ya shigo amma da sharaɗin banda gashin da cire shi ya zama larura mutum ya yi haɗari sai an yi aski za a yi masa ɗinki to wannan daban na larura ne mutum ya je taja kansa kum ya ɗan fitar da wani wannan na larura ne mace za ta yi tsifa ƙuriya ko kibiya ta fitar da wani gashin to wannan babu laifi ba irin wannan ake nufi ba ka aske ka sa wuka ko ka sa shebin cream ko shebin powder ko ka sa farar wuta ko toka ko ka tsige da hannu to wannan ne ba a yi an gane wannan hadisi mai lamba ta 1722 an ummi salama ta radiyallahu anha qalat daga nana ummu salama uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man kana lahu zibhun duk wanda yake da abin yanka yazbahu da yake shirin yanka shi fa a ahalla hilalu zilhijja to da zara watan zulhajji ya kama fala ya akhuzanna min sha'rihi kada ya cire wani abu na gashin jikinsa wala min azfarihi ko kuma akaifarsa ko faratinsa ko kumbarsa shay'an wani abu hatta yubahi har yayi layyar an gane ko Dr. Abdulkadir Ifan yace qala al-ulama rahimahumullah malamai Allah ya ji kansu da rama sun ce al-murad bin nahi an akhdhi az-zufri wash-sha'ri abinda ake nufi da hana cire farce ko gashi nahi an izalati az-zufri bi qalam hanin na kawar da gashin ne ko farcen ne bi qalamin da abin yanka almakashi ko reza ko makamancinsu au kasirin ko karyawa au gairihi ko wani haka walman man'u min izalati sha'ri abinda yasa ko kuma abinda ake nufi da hana kawar da gashi bi halaqin na askewa aw taqfirin ko saisayewa aw natfin ko tsigewa aw ihraqin ko konawa aw akhzin bin nura ko akhzihi bin nura ko kuma cire shi ta hanyar amfani da farar wuta shine kamar shebin foda yanzu ko shebin cream man da ake shafawa gashi ya fita ko hodar da ake kwabawa a shafa gashi ya fita to wannan duk ake kira da nura aw ghairi zalika ko makamancin haka wa sawa'un sha'rul ibti babu bambanci ko gashin hamata wa sharibi ko na gashin baki wa la'ana ko na gaba wa ra'as ko na kai wa ghairi zalika min shu'urin min shu'uri badanihi da ma wani wannan na dukkan gashin sassan jiki wa daliluhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fala yamassanna min sha'rihi wa basharihi shay'a ila wal hikmatu fil nahi wasu malamai suka ce hikimar da tasa aka hana an yaba kamilul ajza li yu'tiqa min li min an-nar abinda yasa aka hana mutum ya cire komai a jikin jikinsa wai dan ya zama cikakke da dukkanin komai da ke tattare da shi domin yan tashi za a yi daga wuta to shi kansa gashin kakkai mai bukuli shi ma yan tashi daga wuta shi kansa farcen a yan tare daga wuta an gane ko wakila waɗansu malaman suka ce a tashabbuhu bi ba'd ahwalil muhrimi a so ake ka kwatanta kwaikwayon halin mai harama domin wanda yake harama sanye da haramin aikin hajji a wannan lokacin ai kaga shi ba zai yi waɗannan abubuwan ba to kai ma ka zama kamar shi kai ma ka kiyaye kamar yadda shi ma yake kiyayewa to sannan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan hanin ba hani bane na haramci hani ne na me na tsafta nahayun ne littan zihi ba nahayun ne harini ba mana da mutum zai wannan askin kuma dan yi layyasa ba abin da ya shafi layyasa sai dai ba dole ne ya samu cikakken lada irin na wanda bai yi askin ba an gane ko wani kuma zai iya yiwa bai dauka zai layyar ba bai da hali ya yi askin sai ya komai daga baya kuma sai Allah ya kawo to ba zai ce ai yayi aski ba ba zai layya ba yayi layyarsa an fahimci wannan da aka haramcin dai ba haramci bane ba na hanin ba hani bane na haramci duk da wasu malamai suna ganin cewa hani ne na haramci to tunda dai matsalar akwai sabani a cikin ta abin nufi bata kai a tashi jijiyar wuya ba duk mutumin da kaga yana tashin jijiyar wuya irin waɗannan matsalolin to akwai karancin ilimi da fahimta duk matsalar da sahabbai suka saba tabi'ai suka saba atba'u tabi'ina suka saba har yau baka isa ka hada mutane akan ta ba to ko in ba za ka iya hada kan mutane akan ta ba na me na tayar da hankalin amma sai irin wannan lokacin ya zo sai kuma ka kamar wani sabon abu wannan malami ya ce duk wanda ya kaza wancan ya ce duk wanda ya kaza duk kuma mutane su shiga wani yanayi mu muna tare da wannan malami mu muna tare duk matsalar bata kai haka ba bata kai wannan zafi ba wanda ka ga zai yi layyan yana askin sa kyale shi ya tayi ala karba kai da ba za ka yi ba kakkai ala karba ba sai ya zauna lafiya ba to dan dai da yake mu abubuwan saɓani a Afirka bai da wahala a wajen mu saboda ayyuka ne suka yi mana kaɗan shi yasa dole nema muke yi neman aiki muke ka san in baka da aiki yi to sai ka nemo kanka in ma baka samu ba sai shedan ya saman ma to sai saman maka aikin musun kwallo kaga ai babban aiki ne shi ma dai ba albashi ita tafka musun kwallo da abokinka wasu suna can suna ta cike takardu a kuɗi wasu suna can suna amfani da guminsu suna ɗaukar kaya su sauke a basu kuɗi kai kana nan kana ta gumi ba ko sisi makai ma aiki kake amma na baban giwa na banza ko a haɗa ka musun siyasa da abokinka ku yi ta tafkawa ko ba haka ba daga wai mutane har gasa kuɗi suke sa wane ne zai ci wane kotu za ta ba wane kotu ba za ta ba shi ruwanka in ta ba shi kai ta ba da ta hana shi kai mai karagu saboda abu rashin aikin yi kuma sai kaga abun mamaki intellectual fa da ake ganin su wai masu ilimi ma a cikin al'umma wai har wannan ishu ne na tattaunawa yiwa Najeriya me baya yiwa ai babu sai dai abin da Allah bai kaddara ba ba wani abu da baya yiwa a Najeriya ta wani takari wai ya je aikin haji wai yana maka wani askar ya gan shi irin 'yan sandan saudiya nan zai yi fitsari ko akan titi ne ya ce haram haram ya ce fi najeriya halal halal Ƙazan mahalan ne wannan an tsari a titi yanzu in a wata ƙasa ce kana tafiya ka ci biskit a mota ka yadda takardar sai an ji ka ti inda ta shiga an kamo ka sai an kawo ka kotu an yi ma shari'a an ci ka tara amma a najeriya fa kashi ma a titi za ka ga wani yana kashi ma ka kura ma ido ma ya kauce ba zai kauce kuna kallon kallo najeriya kenan haka allah ya yi mu a cikinta sai mu kokari mu gyara kuma duk duniya ni na fi son tafi a kan ko'ina ko maka na je ko madina allah allah nake yi ibada in dawo gida saboda nan nake da cikakken yanci nan ne gari na nan allah yake so ya gani a ba ka je can kana ta tsara ba garin ku ba ka gama sallah ba yake tafiyar ka ba damin ba sallah ce ta kai ka ba allah ya samu dace wannan shi ne ƙarshen babi babin da ke biye masa babi na hamsin da 53 babun nahyi anil halifi bi makhluk babin da yake bayani akan hana rantsuwa da abin halitta kowaye wannan abin halitta ba a rantsuwa da shi ana rantsuwa ne da da mahalicci amma ba da abin halitta ba kuma cewa ba a rantsuwa da abin halitta baya nuna abin halitta ba ta da daraja cikin halittun Allah akwai masu daraja lamba ɗaya kamar ƴan adam umuman duk ɗan adam Allah ya ce akramakallahu ne da karramna bani adam mun girmama ɗan adam nan ɗan adam har kafiri in dai sunansa ɗan adam Allah ya masa karamci abin nufi ba za ka haɗa shi da dabba ba mutum duk yadda ya kai ya fi mai dabba an gane ko duk yadda yake ya fi mai aljan duk yadda yake ya fi dukkan wata halittar da ba shi ba saboda shi an yi shi a cikin mutane to suka da ba a yi su mutane ba ba su kai shi ba to ko a cikin mutanen kuma sai Allah ya rinka daga wasu ya rinka daga wasu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat masu imani sai Allah ya daga su cikin masu imanin ma masu ilimi sai Allah ya ƙara daga su qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab sannan Allah ya zo ya zaɓi annabawa ya zaɓi cikin annabawan manzanni a cikin manzanni ya zaɓi ulil azmi min rusul ya yace tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum daraja? wa na Isa bane Maryam al-bayyinati har izuwa karshe wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd wa na Dawuda zabura da ka dai halittar ɗan adam tana da girma ita ce mafi girman halittar Allah ita Allah ya fito cikinta aka samu manzanni ulul azmi min ar-rusul cikin ta aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka dukkanin mu ya sunan mu halitta halitta Allah shi kadai shine me mahalicci to ita halitta ba a rantsuwa da ita mahalicci shi ake rantsuwa da shi saboda ita rantsuwa ibada ce ibada ce to ita kuma ibada haƙƙi ne nawa Allah shi kadai shi kadai ake bautawa to shine imam an-nawawi bari ku ji abin da yace ya dauko lissafin daga sama yace kan nabi kamar annabi shi ma ba a rantsiya da shi kenan imam an-nawawi dan izala ne me yasa idan aka ce ba a rantsiya da annabi sai ka ce wannan izala ce wannan in annabi ne so kake ka ce nawawi makiyin annabi ne so kake ka ce nawawi dan izala ne ko fa haka addinin yake san zuciyarka ne yasa ka saba haka addinin yake domin kamar yadda nake faɗa nake nanatawa ita izala lokacin janar baban gida aka yi mata rijista sunanta kafin nan babu kuma ma'anarta shine rijista ko kai ne yanzu za ka buɗe wata ƙungiyar gamayya ko wani abu in dai a najeriya ne kuma kana so ka samu yanci sai ka yi mata ne rijista dole kuma sai ka sa mata suna ba ka da damar ka aibata izala dan sunanta na izala in haka ne kai ma naka sunan ƙirƙirarre ne kai ma babu shi samar da shi aka yi gwanda ma izala in a najeriya ne tana da rijista kai naka bai da rijista ko ba haka ba ba sai na kama suna ba kada wani ya ce da shi nake amma dai duk abin haka ga gaya mana wata ƙungiya a najeriya da sunan addinin musulunci da take da rijista banda izala da haka ba magana sunan ba shi yasa larabawa suka ce la mushahata fil istila al asma'u la tu'allal matsalar ba sunan bace aikin ne ko kai dan izalan zaka zo kai ta cewa ni dan izala ne ni ahlus sunna ne wawaye zaka ci da bugun da wannan me ilimi kallon ka zai ba sunan ba me aikin ba girin girin ba kai mai kai mai wannan shine kawai abin kallo yasa ba a faɗa a suna duk mutumin da kaga yana faɗa akan suna wawa ne bai da hankali bai waye ba ba gida ne yanzu wani yazo ya maka ni dan kaza ne kai ma ka ce kai dan kaza ne kuma ku tsaya kuna mutu akan wannan sunaye ayin alkiyama ta tashi ba wata kungiya da za a kira ta da sunanta babu ita babu ita babu kawai kun koma ya ibadi kowa ya koma bawa yanzu fili fili za a rinka ɗaukar ku ne muku tsabi ba magana a ce wani a haɗo da shehunsa da muridi da kaza da kaza zawuya babu wannan ba maganar wani shugaban kungiya shugaban majalisar malamai shugaban kaza a haɗa a yi musu a'a kowa shi ya kadai ya zo duniya shi kadai ya aikin sa shi kaɗai za a tayar a tambaye shi ba maganar ka. ba maganar kungiyarka ka. da aka muwaye da wannan kada sunayen su rinka bata mana lokaci kada su sa muna tada hankali a kai ba wannan bane ba wani ne ya zo ya ce min shi ɗan ɗariƙa wance ce sai in kalli ayyukansa ayyukansa sun dace da Allah ya ce annabi ya ce ba ruwana da sunan ɗarikarsa shi nan abokin tafiya ne wani ya zo ya ce mun shi ɗan izala ne shi ba salafe ne shi ahalin sunna ne ba ruwana da sunansa aikinsa zan kalla ya dace da abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce shi nan domin haka Allah ya ce mana na in tun fi sha’in faru duhu ilallahi war rasu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila kuma manzo Allah ya mana inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tabillu abadan na bar muku abu guda biyu in kuka yi riko da su ba za ku bata ba har abada manzo Allah bai ga mana sunan wata kungiya ba cikin kungiyoyin da muke da su a yau sai ya ce mana ne kitabullahi wa sunnati na bar muku littafin Allah da sunnata haka wannan shine kadai abin kallo mu waye mu daina bata wa kanmu lokaci da fada akan sunaye mu daina aibata mutane akan sunayensu ko me zaka kira kanka kira shi Allah ba suna yake kallo ne yake kallo aiki aiki wani sunan ba kai ka sa wa kanka ba sa ma akai kuma ya bi ka ya ka iya manzo Allah kansa an sa masa suna batacce sabi'i suke ce da shi mutanen maka sabi'i suke ce da shi sabi'i in aka ce sabi'i a yaren mutanen maka wanda ya dena ya bujurewa addinin gargajiya addinin da ya tada iyayensa akai da mutanen maka in ka musulunta ba musulmi suke kiranka ba sai su ce fulan sabi'i wane ya bi addinin sabi'awa bakon addini addinin da ya saba wa na iyaye da kakanni shin manzo Allah shi kira kansa sabi'i amma suka kira shi da haka a wani lokaci munafikai su kuma suka zo suka fitar da nasu sunan suka ce annabi da sahabbansa sunan su mutawwi'in zaka ga har yanzu a Makka da Madina ahli sunna da wannan suna ake kiransu mutawwa mutawwa kamar a Najeriya ne a ce ustaz ko kaga ustaz wani suna ne a cikin su akwai izgili da ba'a to haka to su a makka sai dai a ce mutsawwa wa Allah ya ce a cikin suratul tauba allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat munafikai sune masu zindan mutawwi'in mutawwi'in suna nufin annabi da sahabbansa kuma ba wai annabin ne ya sa wa kansa sunan sa ba sunan ba ba sahabbai suka sa ba munafikai suka sa musu wai mutawwi'ina masu son su ba Allah kamar kai ne in kana kokarin kai gaskiya sai an laƙaya ma wani suna kana so baka so su ya bi ka kakka damu da sunan kyale tintin an yi ta wannan amma a ƙarshe ba sunan ne abin lura ba ba sunan ne abin damuwa ba menene abin lura aiki aiki da haka wannan shine abin lura kwarai da gaske da haka yau mutum ya zo ya ce ai cewa ba za a rantse da annabi ba izalanci ne har kai ka ji wani zafi karka wani damu addini ne sai ka ce a daure ya ji salihina nawa yi dan izala ne in yi baragada kuma mahaukaci ne ya ce dawawin ma dan izala ne to ka san wawa ne wawa ne nawa wani ne dan izala mutumin da ya bar duniya saboda shekara ɗari bakwai da kaza a baya izala kwanan nan ko shekara arba'in cikin irin ta kai kaga wauta shi an gane ko in ya ce ai izala sabon abu ne sai ka ce to ita ma ɗariƙar taka 1990 kaza aka yi ta ita ma tsohuwa ce ko sabuwa sabuwa ce a ita ma gaya mun abubakar ya santa umar ya santa umar usmani ya santa ali ya santa alhassan da Hussein duk sun san ɗariƙun naku ba sun su ba da sun san su da sun yi su amma ba su san su ba da haka zamani ne yake kawowa kamar yadda na faɗa yanayi dole mutane su sawa kansu suna dan wani abu na neman rijista da adireshi da sauransu da sauransu da haka a wajen musulmi mai hankali mai wayo ba suna ne abin kallo ba aikin ne abin kallo kowa zai ce shi kaza ne kowa zai ce shi kaza ne amma sai wanda abin da yake ya dace da Allah yana so annabi yana so to wannan shine daidai da daka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rantsewa da shi kuma rashin rantsewa da annabi wannan shine asalin addini domin shi Allah shi ya koyar da kashe ce ka rantse da kowa sai Allah cikin kowannan har da kansa ya fitar da kansa ba wal ka'aba haka nan ka'aba ba a rantsewa da ita kaga in dai ta fuskar mutum ne mai daraja ba ya manzan Allah ba a yi ba ba za a yi ba to kenan a cikin mutane ba a rantsuwa da kowa in kuma ta fuskar wani gini ne to a duniya ba a yi ba ba za a yi ba ginin da ya kai ne ka'aba to ba a rantsuwa da ita na mai rantsuwa da sarkin musulmi mai rantsuwa da sarkin garinsu mai rantsuwa da hubbaren shehu hubbaren shehu ya kai ka'aba to in dai gini ne ba wanda ya kai ka'aba in dai mutum ne ba wanda ya kai annabi to da haka waɗannan kuma ba a rantsuwa da su wal mala'ika har mala'iku ma ba a rantsuwa da su in tsarkin shehunka ne ko tsarkin malamin ka ne yasa ka rantse da shi to ka kwafsa domin dai bai kai tsarkin mala'iku ba su ne Allah ya musu shaida da la ya'tuna Allah ma amarahu amma duk shehun shehuntaka shehu duk takan malan yana iya zunubi saboda dan adam ne manzo Allah ya mana kudin gora baki ɗaya yace kullu bunu adam khata'un duk dan adam zai iya kuskure ba wanda ya yake da zaran ma ka ce wani baya kuskure ko shi yake maka baya kuskure to wannan ma shine kuskurensa na farko yarga shi lambawan domin ya soki abin da aka tabbatar masa haka Allah yayi yi sa ba dan baya son su ba haka ya ga dama ya kafa mu wasu yayi su ba sa sako wasu yayi su su yi saban kuma su ji dadin saban ma su ga kaman ba su komai ba wasu kuma su yi saɓan kuma daga baki na dama su ji ba daɗi su zo su tuba to waɗannan su ne fiyayyu wa khairul khatta'in at-tawwabun fiyayyun masu kuskure su ne wanda in suka yi kuskuren suka gane sai su zo su tuba dan adam ba a tuhumarsa dan me kai kuskure sai dai a tuhumce shi me yasa da kai kuskure ka gane kuskure ne baka tuba ba anan ne laifin amma ba wai kuskuren ba na fatan mu bai wannan sannan a lokaci guda ba fa lafifi muke bayarwa a je a kuskure ba amma dai ba za a rayu ba kuskure ba ba kuma lafifi ake baka tun shi ke na ya ce za mu yi kuskure kawai bari ka fara to baka fahimci karatun ba baka fahimci inda aka dosa ba amma baka isa baka ce ba za ka yi kuskure ba sahabbai suka ce wa manzo Allah in muna gaban ka ka ne mana darasi ka ne mana wa'azi sai mu ji imani yana shigan mu yana ratsa mu suka ce to amma fa da mun bar wajen ka muka koma gida muka ga matan mu sai kuma mu dan sake yau za Allah ce to wannan shine imani da za ku kasance irin yadda kuke a gabana har a gidajen ku to ai da mala'iku ne za su fito duniya ku rinka gaisa kun zama abokan su an gaba dan juma da dan jummai ali ya ga ali amma ina ba haka bane ba kai dole ka zauna a matsayin ka na mutum su kuma mala'iku suna nan a matsayin su na ne mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to ka hatta mala'iku ba a rantsuwa da su was sama ita kanta sama ba a rantsuwa da ita wal aba haka nan iyaye ba a rantsuwa da su wani zaka ji ya rantsi da babansa larabawa suna rantsuwa da iyayensu wal haya haka nan rayuwa ba a rantsuwa da ita na rantsi da rayuwar wani war ruh na rantsi da rai an gane ko war ra'as na rantsi da kai wa ni'matu sultan na rantsi da alfarmar sarki wani ba a yi wa turbatu fulan na rantse da ƙasar kabarin shehu ne ko malam wane ko annabuwa ne wal amana na rantse da amana ita ma duk ba a yi wa hiya min ashaddiha hayar, kai rantsuwa da amana ma yafi tsanani ta fuskar muni domin waɗansu sun ɗauka amanar kamar sifa ce ta Allah to kuma ba sifar Allah ba ce idan ka ce ka rantse da amana kana riya cewa sifa ce ta Allah to laifi bi kai ka jingina wa Allah sifar da ba ta ba kuma ka rantse da abin da ba a rantsewa da shi ita amana aikin Allah ce amma ba sifarsa bace ba ko aiki ne da Allah ya umarni da ayi kai amma ba ba sifarsa bace ubangiji ya ce mu yi amana inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha to kaga ya umarce mu da mu yi amana amma shi amanar ba aikinsa bace sannan amanar ba sifarsa bace amma inda zaka ce na rantse da ilimin Allah to wannan daidai ne domin ilimi sifar Allah ce na rantse da ƙudurar Allah wannan daidai ne na rantse da iradar Allah wannan daidai ne na rantse da mulkin Allah wannan daidai ne na ta fahimci wannan domin waɗannan dukkanin su awsaf ne sifofi ne na Allah wa sifatu wal mawsufu shay'un wahid ka'ida kuma da sifa da mai sifa duk ɗaya ne in ka ce ilimi in dai ka jingina shi da Allah to daidai duk yake da ka ce Allah an gane ko in ka ce kudura in dai ka jingina ta da Allah to daidai yake da ka ce Allah domin tasa kake nufi an fahimci wannan hadisi mai lamba ta 1723 an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake inna Allah lalle Allah yanhakum yana hanaku an tahlifu bi abaikum da kuranti da iyayenku mana Allah ya hana rantsuwa da iyaye saboda larabawa kamar yadda na gaya mana da suna rantsuwa da iyayensu kuma tana daga cikin rantsuwa mafi girma a wajen su, idan ba ma gujan balarabe ya zo wajen ka za ku yi wani abu ko za ka gaya masa wani labari ko ka gaya mai sai ce rantse to in yana so ya maka rantsuwa ta karshe sai ce na rantse da babana su in suka rantse da iyayensu ba sa sabawa saboda girmama iyayensu da suke yi amma yanzu mu ko da ka rantse kana sabawa to kaga ya nuna rashin girmamawa kenan amma duk da haka dai an hana su su rantse da iyaye wannan hadisi anan nan muttafaqun alaihi ne amma wata ruwaya ta Imam Abu da'ud da waninsa daga Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum kada ku rantse da iyayenku maza ko da iyayenku mata wala bil andadi kuma kada ku rantse da kishiyoyi na gumaka da kuka sanya wa Allah wala tahlifu illa billahi kada ku rantsuwa sai da Allah wala tahlifu billahi illa wa antum sadiquna kuma ko Allah za ku rantse da shi ku tabbatar kuna da gaskiya ba a rantsewa da Allah ba gaskiya domin ka rantse da Allah kuma ba ka da gaskiya to laifi biyu laifin ƙarya da laifin wata da sunan Allah da wulakanta shi manzo yake fa man kana halifan duk wanda zai rantsuwa falyahlib billahi to ya rantse da Allah aw liyasmut ko kuma ya shiru ma'ana in ba za ka rantse da Allah ba to shiru ya fi ne ya fi rantsuwar ya fi kubuta ya fi zaman lafiya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito دكتور عبد القادر إفن يكي قال العلماء رحمهم الله ما لم يألا جئن سدراما سنكي السر في النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا سر ديسا أكهانا أيران قواد ونن ألا ميجرما دبوايا أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه rantsuwa da wani abu yana nuna girman abu duk abin da mutum ya rantse da shi fa yana nuna ne girman abin shi a wajensa babu mai girma sama da shi to in ka rantse da wani abu ba Allah ba yana nuna wannan abun ya fi komai girma a wajenka har Allah an gane wannan shi yasa za ku ga yanzu a Najeriya da yake akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba kirista kuma har akwai baguzawa to duk wanda shari'a ta kai shi gaban alkali za a rantsar da shi sai a ce ya kawo mafi girman littafin da yake bautawa ko yake bauta da shi in musulmi ne sai a kawo mai qur'ani in kirista ne sai a kawo bible in ba maguje ne maguzawa iri iri ne akwai mai bautar zakara sai a samu irkeken zakara sai a ce to rantsai da shi haka ake ba su rantsuwa a kotu wani a kawo zindime mai kokara ita yake bauta a ce to rantsai saba ka rantsai haka wani a kawo saniya wani a kawo eh, eh, abin nan eh, kaza wani ma har da maciji shi a wajensa maciji ya fi komai daraja da haka ne ubangijinsa shi ya zaɓa yake bauta masa sai a ce to rantsai da macijin naka to da haka ita dai rantsuwa tana nuna tana girmama wannan abin sama da komai to da haka shi ko musulmi a ka'ida babu abin da yake so kuma yake girmamawa sama da komai in ba Allah ba wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah yake na amanu a ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙa waɗansu abubuwa suke son su irin san da ake wa Allah ya riƙi zakara ya ne wa zakara soyayya irin soyayya da Allah ya kamata a yi wa har yana rantsewa da shi to amma wallazi na amanu muminin kwarai a shaddu hubban lillah ƙololuwa ƙaunarsa da soyayyarsa da girmamawarsa ta tattara ga Allah da aka shi in zai rantse sai rantse da wa Allah da haka dai wannan shine abinda malamai suka ce qala sha'bi ibn shirahil ash-sha'bi yace al-khaliqu shi Allah mahalicci yuqsimu bima sha'a min khalqihi yana rantsewa da duk abin da yake so daga cikin halittarsa wal makhluqu shi ku abin halitta la yuqsimu illa bil khaliqi ba zai rantse ba sai da mahalicci qala Imam sha'bi yace wali an uqsima billahi fa ahanatu in rantse da Allah ko da a ce rantsuwan nan ta ƙarya ce an gane ko a habbu ilayya min an uqsima bi ghairihi fa abar na fito in rantse a hakan sama da in rantse da wani abin da ba Allah ba ko da akan gaskiya nake kun gane bambancin ka rantse da Allah akan ƙarya ya fi maka sama da ka rantse da wani Allah akan gaskiya saboda rantsuwa da Allah akan ƙarya akwai musiba ko shakka babu babu mai kokonto amma kuma ta wata fuska akwai kubuta musibar shine ka rantse da sunan Allah amma kuma kayi ƙarya kaga kayi wasa da sunan Allah kuma ga laifin ƙarya to amma kuma ka kubuta daga shirkar rantsuwa da wani Allah ai wanda wannan kuma ba karamin sauki bane to amma ka rantse da wani Allah kuma kayi gaskiya to anan bala'in shine kayi shirka kuma kayi gaskiya to wannan shirka sai ta rusa gaskiyar gaskiya ba ta da amfani saboda ita shirka rusa komai take yi na fata an fahimta to da haka wannan shine abin da sha'abi yake faɗa da in rantse da wani Allah ko da da gaske ne gwanda in rantse da Allah ko da da ƙarya ne domin ko ba komai a can na kubuta daga shirka anan kuma na faɗa akan shirka can nayi yi ƙarya amma dai na kubuta daga shirka ƙarya ba kai shirka ba nan kuma ne shirka ko da na kubuta daga ƙarya ƙarya kuma ba kai shirka ba shirka ta fi me ƙarya zunubi a wajen Allah subhanahu wataala ina fata mun fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwaya aw riwaya fi sahih cikin sahih al-bukhari faman kana halifan falyahlib billahi aw liyaskut duk wanda zai rantsa to ya rantsa da Allah ko kuma ya ja bakin sa ya shiru ana nuna mun lokaci yayi kai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh taimake ka amin Allah ya taimake mu baki daya ta ce malam tambaya ta ita ce ni mahaifina bai yanka min rago ba lokacin da aka haife ni har na girma kuma yanzu ya mutu ni kuma ina da damar da zan yankawa ko zan yanka ma kaina kuma babata ita ma tana da damar da za ta yanka min to malam ni zan yanka ragon ko babata na gode daga ɗalibarka daga borno state to babu laifi waɗansu malamai suna ganin idan mutum bai samu damar yi wa ɗansa yanka ba a bakwai ta farko bayan haihuwa to idan bakwai ta biyu za a iya ta zagayo za a iya in ba a samu a bakwai ta biyu ba ta uku in ta zagayo za a iya daga nan dai har ka za a yi ta ɗora bakwai bakwai bakwai har bakwai ba iyaka kuma dan mutum bai samu ya yi wa ɗansa ba shi ɗan in ya girma ya samu dama zai iya yi wa kansa wannan fatawa ce ta wasu malamai kuma ko ke ko mahaifiyarki ta yi duk da sunanki aka yi in ma mahaifiyarki ce ta yi za ta yi ne da sunanki in ma ke ce kika yi za ki ne da sunan kanki da kanki kuma kowa ya yi dai ya yi shi yanka ga wanda yake da iko suna ce mai karfi wanda bai da iko kuma layu kallifin Allahu nafsan illa wasu aha ko illa ma'ata duk wanda ya samu damar yi kuma daga baya in yayi ba yi laifi ba da haka dai babu tashin hankali in ke kika yi wa kanki ba laifi in mahaifiyarki ce ma ta yi a madadinki shi ma ba laifi kuma in za a ke a kintaci bakwai bakwai bakwai ma'ana yanzu kuna buƙatar ɗauko lissafi inda manzo Allah ranar bakwai yace to amma ranar bakwai in ta farko bata samu samu ba malamai suka ce sai a ta irga bakwai bakwai bakwai an gane ko da haka yanzu sai ki lissafo in kin tashi yankawa ki tabbatar ranar bakwai ta kaza ce da haihuwarki yau shi kina yankawa kanki rago ko kina cewa a yanka miki ko kuma mahaifiyarki tana yankawa a ki Allah ya sa mu dace kuma yaro dan ba a yi masa yanka ba ba abin da yake cutar da shi ba abin da yake cutar da shi in dai da hali aka yi to an samu lada in ba a yi ba kuma wannan ba zai cutar da shi ba kada ma ka rinka jin wani abu daban jahilci ne yake sawa wai wani yaro don ba a yi masa yanka ba har ya zama tashin hankali in an san rashi ne ya sa ba a yanka mafalin falillahi alhamdu duk mutanen da da yawan su ma sun san yankan ne ba san yankan ba da wadatar amma ba su san a wani yanka ba wasu su ba a yankan ba wannan kuma bai cutar da su da komai ba Allah ya samu dace takarda ta gaba me ita ya ce ko ta ce malam ko akwai gidan da aka sama wa mata a gurin karatun wambai domin mata suna cike mana gida haka ne? ai mata ne suke magana a kai kenan mata sukan zo daga makotan wajaje su shiga gidajen mutane to suna cike musu waje ko akwai waje da aka tanadar wa mata to da dai kaga mu a tsarinmu wancan wajen na baya mata eh mata ya kamata a bar wato amma maza sun sake zuwa sun cike to in ba su samu waje ba ko ko su ma sai mun bude musu nasu riyadu salihin ne daban insha Allah wannan tambayar ina fuskantar da ita zuwa ga 'yan kwamitin karatu da kuma kwamitin shi wannan masallacin da ake gabatar da ita in akwai amsa to ku bani amsa musu in babu amsa kuma to mata ya ku jira mu mu ga menene abin da zamu ba ku amsa da shi a nan gaba sannan ta ce malam ka yi min ƙarin bayani game da aman cikin sallah ina jin amai a cikin sallah ko irin dan magwas din nan mutum yana sallah wani lokaci musamman in ka ci abinci ka daɗe kuma musamman in abincin mai mai maikwa ne sai ka ji ya taho to ya wannan wannan yadda ake yi in yayi yawa ya taru a baki ya zo da yawa yadda ba zai bai koma ba to sai ka fita ka zubar ka kuskura baki ka zo ka ci gaba da sallah ka hukuncin sa hukuncin haɓo ne baya ɓata sallah amma abin da ake yi shine sai a fita a kuskura baki kuma a dawo a ci gaba daga inda aka tsaya in ma jam'i kake bi liman yayi bara sai kai wannan abin ya zo maka sai ka fita sai ka je ka wanke bakin ka sai ka zo ka dora ka ci gaba da bin liman in ya wuce ta to sai ka diba sai ka bi shi ku sallar daga baya sai ka ciko wannan abin da aka tsere maka da shi in kuma ya idar ka zo to sai ka dora daga inda ka tsaya sai ka karasa sallarka amma kai mai sallah kai kaɗai da abin bayi da bambanci takarda ta karshe aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam akwai takardu na yan uwa da yawa da suke neman addu'ar ka da ta sauran yan uwa ɗalibai kan bukatunsu daban-daban kiki akwai masu rubutun rubuta jarabawar jam da masu neman admission da masu bukatu da ba su ambaci sunan bukatar ba sannan akwai masu yi maka fatan alkhairi to kowa ya sani dai ko sau da dama dama mukan yi addu'a bakan damiya game da ire-iren wannan kullum mutane suna cikin neman addu'a a wajajen karatuttuka inda suke taron an yi ibada Allah maɗaukin sarki zai karɓa kuma akwai bako kuna da suke kyautatawa zato na alkhairi cikin waɗanda suke neman addu'o'i na musamman akwai alhaji musa musafari shugaban ƙungiyar izala na jiha na fage local gamman wanda yake a sanar an yi kidnapping ɗin wani ɗan uwansa a Legas kuma a sirikinsa kuma ana ta tattaunawa a kan kuɗin da za a bayar to Allah subhanahu ala ya kubutar da shi da dukkanin sauran musulmi da suke cikin irin wannan yanayi akwai wani bawan Allah ya sunansa sa'ad sa'ad gazali daga kasar china wanda ya turo da dubu biyu ta hannun malam aminu cewa a sa asusun arisala foundation to ga sakonka ya zo kuma shi ma yana buƙatar addu'a ta musamman to mafi girman addu'a da za mu fara maka mai wa kanmu Allah ya kare ka daga corona virus tunda a ƙasar yake ko ko covid 19 Allah maɗaukin sarki dan zatinka maɗaukaki dan tausayinka ga bayinka don jin tsanka ya ubangiji ka yaya mana wannan musiba wannan bala'i da kuke gani kuna raina shi wasa-wasa ba abun wasa ba ne ba wallahi musiba ce gamammiya ta gama duniya ko ina da ina yanzu jiya wani bidiyo da aka turo min abin tashin hankali jirgi guda na kasar senegal jirgin guda sun shiga da coronavirus ɗin gaba ɗaya sun ɗauka dole jirgin ya yi maza ya sauka mutanen suka fita suna sheshekan mutuwa mutane suna ihu kana gani za su mutu makogaro ya makale numfashi ya shaƙi kaga wannan ba karamin tashin hankali bane an ji ƙasar saudi arabia ta fitar da fatawar sakamakon wannan an daina sallar jam'i gaba ɗaya a masallatan makka da madina in ban da haramin makka da haramin madina duk sauran masallatai an kulle su ladan kaɗai zai yi kiran sallah kuma ya ce kowa ya sallarsa a gida kar a zo masallaci to kaga abin ya fi ƙarfin wasa kuma ko a jiya na ji rahoto ya daɗa tabbatar da cewa a jihar Legas an sake samun wata mace ne shi kuma yanzu an samu ma a katsina kaga nesa tana kusa tana kusa tana kusa su da aka dai mutane sai su kiyaye tattaruwa a wajaje in bai zama dole ba a daina hakanan kuma yawan mu'amala ta cuɗanya gaishe-gaishe yanzu mai haƙuri na ga shugaban ƙasa ma ta gaisuwa aka ce ya fito da ita ne ta ku kaga da na gaba ake ganin zurfin ruwa masu gatan ma da za a da za a yanzu in sun tafi za su tafi waje bare mu ɗan inna kullum fiha ƙololuwan london ɗinka a kai ka asibitin murtala in ake wasa ka je kuma a ce ba gado yanzu makogwaro ya shaƙe kuma kana tsaye kamar ka haɗi ta ɓarya ya za a yi kenan to kaga tun matakin farko matakin farko mu koma ga Allah mu tuba wa Allah akwai addu'o'i da annabi yake yi gamammun addu'o'i na rigakafi mun karanta su anan. nan manzo Allah sallallahu alaihi yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal juzani wal jununi wa min sayyi'il asqani Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal juzani wal jununi wa min sayyi'il asqani Allah ni ina neman tsarinka daga cutar kuturta a wancan lokacin tana daga cikin cututtuka masu haɗari kamar yanzu ne ka ce cutar HIV cutar hanta wacce ake ɗauka communicable disease da haka manzo Allah yana neman tsari daga cutar kuturta ana ɗauka an gane ko walbaras da kuma jambanta domin ita kuturta iri biyu ce akwai rikakkiyar wacce take yanyanke 'yan yatsu akwai kuma wacce ba ta ba sai dai ta ɓaɓɓata fata ita ake kira albara in ta riƙa ne take kaiwa kuturta har ka ga gaba tana yanyankewa tana ruwa da sannan wal da cutar hauka manzo yana neman tsari daga ciwon hauka wa min sayyi'il asqam da kai da kuma dukkan wata mummunar cuta to kaga mummunar cuta har corona virus yanzu ta shiga bal yanzu a duniya babu wata cuta da ta fi ta muni wacce ake yayi da haka mu yawaita wannan addu'ar sannan akwai addu'o'i da manzo Allah yakan yi na ɗauke annoba baki ɗaya Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da wannan ma duk lokaci ne na yawaita su sannan yawaita alwala yawaita alwala alwala tana wanke da wuɗa tana wanke disease su turawa ko arna wanda ba san haka ba ce a yau wanke hannu amma mu musulmi sai dai mu ce a rinka yawan mai alwala alwala tana maganin dukkan wata dauɗa da take zama a jikin dan adam don manzo Allah ya buga mana misali da alwala yake yanzu kuna ganin mutumin da yake alwala sau biyar a jikinsa wata dauɗa za ta zauna sabai sai ce a yace to kamar mai wanka sau biyar ne a wuni mai wanka sau biyar za ka mutsaka jikinsa ka ga wata dauɗa ko annakiya to haka mutumin da yake alwala ta wanke masa zanubi na fili ta wanke dauɗa ta fili kuma ta wanke masa zanubi na ɓoye to wannan kenan sannan duka wani sababi na tsare kai ba laifi bane in mun yi riko da shi wanda bai ci karo da me addinin mu ba yanzu kun ga da yawa airport airport da an rufe kusan wannan abin ya kufa zama na duniya ko jiya na sauka airport na dawo daga abuja ake nuna min international site bangaren international ba a tafiya yanzu sai dai a sauke mutane amma ba a tashi wannan kam zai taba tattalin arziki ba karami ba na duniya baki daya a jiya nake kallon labaran kasar chadi su ma ina jin a ranar asabar din nan za su rufe airport din su chadi A tsawon sati biyu za a rufe ma makarantu a kasar za a rufe kaza za duk wani waje na haɗaka yanzu a duniya rufe shi ake yi su daman turawa tuni sun yi nisa da wannan kasashen da abin ya yawa tuni sun yi nisa da wannan an rufe makarantu an rufe hatta manya-manyan supermarket nan da kuke gani duk an rufe su to mu ne dai abin a hankali a hankali ba ma fatan zuwansa Allah ya dakatar da shi Allah ya ɗauke shi daga dukkanin ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah ba don mu ba laifinmu ne azza Allah sallallahu ya gaya mana annoba azaba ce Allah yake wa mutane in suka fusata shi kowa ya sani kazanta da kwado da ke faruwa in iya na Kano kadai aka ce maka ya isa Allah ya fushi da mu to ballantana in ka fita Katsina da nasu Sokoto da nasu Abuja da nasu Legas da nasu anambara da nasu fatakwal da nasu kowa kwadawa ake yi kai kanka naka a gidanka ya ishe ka da iyalanka kai kanka naka a kasuwar ka kwadan in aka fito ma da shi aka ce cinye ba za ka iya ci ba muna ta damula abubuwa zunubai sai illa masha Allah wani abin an gaya maka mutane suna yi sai ka ce ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne a sha jinin mutum a yi luwaɗi a yi maɗugo a yi daman an wuce neman mata wannan ƙauyanci ne an wuce wannan an wuce wannan ba a ɗaukan wani wani baƙon, a wani menene wani laifi mayan an wuce yanzu sai dai maganar eh, jinsi auren jinsi namiji ya bi namiji mace ta bi mace a sha jinin mutane a yi tsafi a yi kidnapping a buɗe wuta ba gaira ba sabat wannan kaɗai in aka banmu da su sun isha bala'i Allah ba zai kyale ba mutane ba su ji ba su gani ba a hana musu zaman lafiya a hana musu kwanciyar hankali a saci mutane a ce sai an je an biya kuɗin fansa almajirai ta kai fa sai a je makaranta a kwashe almajirai a ce sai sun kawo dubu dubu dubu dubu ba abin da ba a yi yanzu ne waɗannan yaran da abin tausayi ne mazlumai ne zalunta su aka yi iyayensu ne suka zalunce su gwamnatoci suka zalunce su kuma ka zo ka ƙara musu wani zalunci akan zalunci zaluncin farko da iyayensu suka yi musu ya ishe su sun aure su sun haife su sun zubar da su a duniya ba su gwamnati wacce ita take kula da tattalin arzikin ƙasa ba ta sa su a bajet ba wannan zalunci ne na biyu Yan ƙasa ne su ma ƴaƴa ne kuma duk da haka sai a bi a kama su kuma a ce sai sun haɗo dubu ɗai-ɗai. in an kama arba'in kaga dubu arba'in ta fita in an kama hamsin dubu hamsin ta fita wai dai ba za a basu ba to yanzu ba wannan bane ma yawancin kasa-kisan da muke ji nake da nafiya ba fa magana biyan kuɗin bane ba fa yanzu da yawa akwai mutanen da za su gaya ma sun biya kuɗin wata biyu kuma ba su ga ɗan uwan nasu ba sun biya ɗin ba su gan shi ba wannan musibar tana ganin Allah zai kyale ta haka Allah duniya ba za ta zauna lafiya ba sai dai mu koma ga Allah mu rage mu tuba wa Allah mu nemi kamun kafa zuwa gare shi da magiya da neman alfarmarsa idan Allah subhanahu wata'ala ya so sai yayi mana sai ya yafe mana sai dauke mana Allah ka yafe mana ka yayi mana ka dauke mana dan halin mu ba sai dan jin kanka da tausayinka kai mai jin kai ne kuma kai mai tausayi ne ya ubangiji Allah dukkanin mai bukata mun san ta ko ba mu san ta ba ya faɗa ko bai faɗa ba in ta alheri ke cikin musulmi Allah ka biya masa duk wanda yake da wani abin da ya zame masa damuwa da alaƙaƙai cikin al'ummar musulmi ya ubangiji ka yaye masa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah madaukin sarki ka tsare ta tashin hankali da musibu da bala'ai da suka addabe mu duniya baki daya ubangiji ka yaye mana musamman mu a arewacin Najeriya matsalar rashin tsaro Allah ka yaye mana Allah ka yi mana maganin dukkanin fitintunu Allah madaukin sarki ka kare mu daga da karewarka ka tsare mu daga dukkanin sharrin zamani da dukkanin fitinar zamani to kafin in rufe mana wannan majalisin daga yau ba mu da karatu har ina kyauta zaton sai ranar talata ranar juma'a ba mu da karatun turayen asabar babu karatun wal marjan lahadi babu karatun ya usunna zan yi tafiya insha Allah sai dai karatun talata kila na kofar na dala in ban dawo daga jiya ba irin jiya daman dai kamar yadda kuka sani galibi idan wannan watan ya zo mura sai a hankali galibin mu na tafiye-tafiye mukan tara sa irin wannan lokaci to da haka da ƙarni ma za mu lallaba har mu kai watan rajab ɗin nan ya ƙare amma daman watan shaban ya zo to kuma sai abin da hali ya yi allah maɗaukin sarki ka karɓa mana dukkanin abin da muke yi na alkhairi kurakuranmu da laifuffukanmu waɗanda muka sani da wanda ba sani ba ya ubangiji ka yafe mana akwai fata na alkhairi da yawa na wasu abubuwa da muka yi amma kamar yadda na faɗa a masallacin iya usunna za mu zauna tukuna mu fitar da rahoto comprehensive report to sannan insha Allah sai mu isar muku da sako ayyuka sun yi nisa na gidan kurkuku na 'yantar da mutane duk da an ce wai ka a faɗa to ni na kasa ganewa cewa ka a faɗa ina ta tunani cewa wai ba a so a faɗa ba a so a faɗa wai wasu 'yan siyasa sun taɓa yi kaza ka to mu ai ba siyasa ina ruwanmu da siyasa ba mu san kowa ba mu a cikin bayan Allah nan ba wanda muka sani shi yasa ma da gangan na ki zuwa an yi ranar da za a sake su wai in je ma kau wani ma ya ganne ce ya sani ku wakilce mu ko ku je ku yi kenan akwai ɗan kwamiti da suke yi su je su yi kowa da aka sake shi sai da aka kai shi har gidansu aka danka shi a hannun iyayensa an kawo min rahoton wani yanzu nan ake gaya mun an ɗauko ni da mashin ake bani rahoton wani yaro da aka kai mahaifiyarsa ta fashe da kuka shigarsa ta biyu kenan shigarsa ta biyu kenan ta ce in ya san ba zai daina abin da yake yi ba to shi ita gwanda a shi ma a can ya zamansa wani kuma shi faɗa suka yi da wani kawai irin zuciyar na ya make wani to gidansu ko ban daki babu na tsugunin amma ya kai duka da aka kai shi police station aka ce belinsa dubu uku mahaifiyar kanta nemo dubu ukun ya daɗe 'yan sanda suka mai da tarar dubu ashirin ta ce to ni ban kawo dubu uku ba ya zan yi kawo dubu ashirin a ƙarshe aka kai shi shi ma aka fito da shi ake bani labari shi ma an kai shi gida wani daga cikin wanda suka raka sa yana masa nasiha yanzu kai garjejan ƙato da wannan ƙarfin kutufan da kai ba gwanda ka haƙa ba ka matsayi ba to kaga duk irin waɗannan abubuwa ko dai ni na kasa gane me hikima cewa ba za mu faɗa ba aiki ne na al'umma aiki ne na alheri kuma ba mu ce dole sai an biyo ta hannunmu ba mu dai mun isar da saƙon mabukata mu Allah ya ba mu ladan isar da saƙon wanda zai aikin kuma ya je ya Allah ya ba da lada da haka wannan shi ne kuma akwai wani bawan Allah da ya wani hoɓasa mai ƙarfi wanda za mu gaya muku shi insha Allah sai mun zauna mun fitar da rahoto kawai ka'ida shi ne kamar yadda muka faɗa duk wanda ya bada wani abu na alkhairi game da wannan kamar yanzu an samu waɗanda suke cewa a fitar da mutum kaza su zasu su ɗaunari dama a ƙa'ida an ba da rafi in an je yin beli za a ba rafi to za a kai musu rafitan su su gani adadin kuɗin da suka bayar ga rafitai an je an biya an yi komai ko mu ba su original coffee mu mu riƙe photocopy ko mu ba su photocopy mu mu riƙe original coffee a matsayin record namu na na na foundation ɗinmu oke su ma can photocopy suke bayarwa to shi kenan su ma a wajen su za a ba da photocopy da haka duwanda wanda ya bada gudunmawa na irin wannan za a kawo masa photocopy na rasitan kudin da ya bayar insha Allah za mu zauna mitin sai dai kamata yi mu zauna ranar Lahadi amma kuma ba na gari to insha Allah zai sake ƙara lokaci kenan mitin din namu in na dawo dai insha Allah kafin mu rufe karatu a kowane majalisi sai mun faɗi rahotanninmu kuma sai mun faɗi mutanen da suka ba da gudunmawa ko ba mu kama sunansu ba wane ya yi kaza ya yi kaza in ba matsala in ya ce kan mu faɗi sunansu sai mu ce to wani bawan Allah ko kuma sai ku rafka masa addu'a Allah madaukakin sarki ko muna fatan Allah ya amsa sannan kamar yadda muka gaya muku eh, muna da yanzu muna shirin mu musu kunin azumi wani bawan Allah shine dai Alhaji Musa wanda ya tashi nan da bai so ya faɗa ba ko zafari shi ma to na faɗa sai ya kuli ya ba mu gero buhu ashirin an mun karɓa suna hannunmu yanzu kawai abinda muke cewa shine sukari ɗawainiyar tana da yawa mun hango cewa a yi musu sama wajen mutum dubu biyar fa ka shayar da su kunu da ƙosai ai ba ƙaramin aiki ba ne ba to kawai abinda muka zauna muka yi tunani aƙalla mai musu leda ɗari biyar kullum ɗari biyar ɗari biyar can kurkukun can mu kai ɗari uku can kuma mu kai 200 to akalla dai mutum ɗari biyu suka sha ai an rage Tunda waɗansu za su iya kaiwa wasu iyayensu suna bibiyar su suna kai musu to amma kawai sharaɗin da muke so ko ba za mu ƙara da ƙosai ba to kunin ya zama kunu ne mai kyau wanda ko a uwar ɗakan ɗakin ka shi za ka sha ka san abincin uwar ɗaka na attajirai na ruwa ne ko to ya zama ko irin na uwar ɗakan ɗakin ka ne in dai kunu ne to wannan irinsa za ka sha ai musu mai kyau da sauransu da aka dai kofar mu a buɗe take ta wajen neman tallafin sukarin da za a yi wannan aikin akwai waɗansu bayan allah da suka ɗauki wata ɗawainiyar to amma dai kofa alheri a buɗe take in wani ma zai ɗauki wata ɗawainiyar to kofa a buɗe take insha allahu kafin lokacin da mun shiga watan sha'ban duk inda za a yi aikin za mu kai musu hatsin akwai wata bawa Allah da ta ɗauki nauyin ita za ta yi aikin kyauta duka mace ce mai restaurant tana da gidan abinci to amma idan lokacin azumi ya zo ita kanta ta ce dakatar da abincin siyarwa take sai ta koma na sadaka to tana samun mata iyayen marayu su zo su suke mata aikin sharaɗi tana ba su abincin su ci to kawai sharaɗin da ta ɗaukan mana ba magana kuɗin itace komai amma sharaɗi in an yi kunin nan marayun nan za su sha muka ce ai alheri ne shi ma da aka su yi aikin kunin su ma su sha daga cikin kunin ita ta ɗauki nauyin wannan amma dai kamar yadda na faɗa kofa a buɗe take in aka shiga watan shagon mun rufe lokaci sannan na biyu kai ma kana kokarin tara me za a ci a gida ana ta kaiwa yake ta kaya yanzu ya kamata kaiwa kanka da kanka tunanin ya za ka yi Allah ɗaukin sarki ya bada ikon taimakawa wannan shine karshen darasin mu a yau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik